hukumar gudanarwa ta kungiyar wasan kwallon kafa ta shooting stars ta nemi gafara daga magoya bayanta hukumar dai ta nemi wannan gafara ne bayan abin kunyar da ya faru a filin wasa na sani abacha da ke birnin kano inda kungiyar wasan kwallon kafa ta kano pilas ta yi lagalaga da kungiyar ta shooting stars da ci rututu har shida da babu wani jami'i na kungiyar kwallon kafa ta shooting stars jibrin arolo ya ce lallai wannan abu bai yi daɗi ba amma ya zama wajibi a shige wannan babi na rashin nasara domin a kuri gaba ya kara da cewa muna matukar baiwa magoya bayan haƙuri na wannan rashin nasara da fatan za su haƙura da kuma ɗaukar mataki na ƙoƙarin hana afkon irin wannan nan gaba ya ce babu wani mugun tunani ga coach kadir ikana sai dai kawai tunanin mafita da yadda za a kuri afkon irin wannan nan gaba.